I will preserve, protect, and defend the laws of Taraba State of Nigeria, the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. Fantizin na bakwai Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo ke daukar rantsuwar amsar sandar sarauta mai daraja ta ɗaya na kasar Mumuye da ke jihar Taraba. A watan Nuwamba 2015 Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo ya yi nasarar lashe kuri'u 22 na masu zaben sabon sarki cikin 'yan takara hudu domin cike gurbin da marigayi tsohon fantizin Alhaji Abbas Ibrahim Sambo ya bari, wanda ya rasu ranar 24 ga watan Satumbar 2015 a kasar Saudiya. Da yake mika wa sabon fantizin sandar sarauta a dakin taron majalisar Ministan zattaswa da ke Jalingo. Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya buƙaci sarakunan gargajiya da su miƙe tsaye wajen tabbatar da zaman lafiya tsakanin talakawansu da kuma baƙi da ke zaune a yankunan su na mulki. Ya ce gwamnatin sa ba zai kyale masu ƙoƙarin rusa aikin gina ƙasa ta hanyar ta da husuma ba. roƙonka sarki ɗan kaje ka kira dukkan ƴan wanka ku yi magana jawo hankula ya zo wajen ɗaya don ka mulki mai kyau. ni ban dalilin da zai sa ni ina gauna ina zama na kullum a rika kawo hotuna na waɗansu a canjin shi ba su san hawa ba ba su san sauka ba suna shiga gidansu a yanka su kamar rafuna ko dabba ma ba yi ma dabba dabba dabba yana kashe wani dabba na abinci amma a a kashe mutum ba su dabba ce ya yi wani laifin kisa ga zan hukunta shi an haife mu a cikin muna zaman lafiya mun zauna lafiya mun yi girman lafiya yanzu ne dukkan mu mun yi sargin mu sai mu tashi kuma a ce an kama hauka ne ba zai yadda hauka nan. na hira da sabon fantizin alhaji suleiman ibrahim sambo jim kaɗan bayan ɗaukar rantsuwar kama aiki kan shimfidar da zai yi domin wanzar da ɗorewar zaman lafiya a yankin da ya yi fama da rarrabuwar kawunan jama'a a lokacin gwagwarmayar neman kujerar fantizin. Eh, jan aiki amma kuma a ya zo min da sauki yadda su da kansu suka haɗa kai suka daga ni suka dora na wannan kujera tun sha ma Allahu ina gani ba zai min wuya ba in samu haɗa kansu don kansu zarga haɗu dan shekara 65 da haihuwa sabon fantizin Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo shine na bakwai a jerin sarakuna na yankin Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya Thank you.